a riga an yanke matsayar yi wa marigayi bukar abba ibrahim jana'iza a saudiya inda tuni aka fara karɓar ta'aziyya a damaturu babban birnin jihar yobe bukar abba na daga mafi shaharar 'yan siyasa daga arewa maso gabashin najeriya kuma madugu a cikin 'yan siyasa da ke mulki a jihar yobe <laughs> I am the grandfather of politics. Kama abin da ya faɗa a 2019 lokacin da ya jingine takarar sanatan Yobe ta gabar da barwa tsohon gwamna Ibrahim Gaidan kujerar. Na declare ni kakan Yobe politics ne. Sannan ɗana gabana Ibrahim Gaidan shine uban politics na Yobe. Daga yau kenan. Saboda haka wannan abun farin ciki ne. daga kana yaro na siyasa har zuwa uban siyasa har ka zo ka zama kakan siyasa ka bar wa 'ya'yanka su ci gaba da wannan daidai ne ni a gaskiya dama ban yi niya sosai akan in ci gaba da sanata na arewa maso gabas a yobe state a lokacin ibrahim gaidam wanda yanzu shine ma ministan 'yan sanda ya yaba wa dattakun marigayi bukar ina jin wasu abubuwa kamar ku yan press abu kada an fada sai ku je ku kara irin kare-karen naku ya kawo rudani an ce sanata bukar ba ibrahim ya ce zai kara da kowa ba zai barwa wa kowa ba zai je ya tsaya sanata kaza kaza kuma ba abin da muka yi da shi daban ne a haka ni sai na shiru na shiru na ce amma ni ban san shi da magana biyu ba yau me ya faru ne ko wani a gefe suna tuttura shi ya yi wayannan magana na bari da shiru haka sai da stakeholders suka zo suka yi mitin jama'a mu na APC suka ce to in zo in saya a nan ne na zo na ce to ni mai na so in saya tunda na ce dan tsaya sai ya ji daga bakin press da sauransu to shine ya ce ai ba fada muke ba shi ya bar mu Na tambayi marigayi bukara lokacin ko ya yi ritaya ne daga siyasa gaba daya. A yanzu dai ba wani matsayin da zan tsaya a Yobe. Na yi kwamishina, na yi gwamna, na yi sanata. Me zan yi a Yobe? Sai dai zuwa gaba kuma da yake shekarun na har yanzu bai kai na babban yayan babanmu Buhari ba. saboda haka in Allah ya kaddara in aka samu daman yin siyasa na kasa gaba ɗaya insha Allah muna nan Adamu Bura Fataskum na daga matasan siyasa da ke gidan bukar, inda ya ce marigayin ya yi kyakkyawan ƙarshe. In muka tuna da inda ya rasu, so shi ne muke faɗan da ba shi ne babban godiya a Allah da muke yi na cewa bukar ya yi kyakkyawan ƙarshe. Samun kyakkyawan ƙarshe irin na bukar duk mutum ɗan adam musulmi zai so samu irin wannan kyakkyawar ƙarshe saboda ya mutu a garin annabi za a yi jana'izarsa a garin annabi sallallahu alaihi wasallam Nasiru waye ba kowa bane zai samu wannan wannan din ma sai wanda Allah ya zaba. An shaidi marigayi bukarar da faɗar ainihin abin da ke zuciyarsa ko da kuwa hakan wani abu ne da zai iya jawo masa suka. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.